أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم فلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحبه وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم وثلاثة شهدت بوكي فرقيء الثاني kira na dubu da dari hudu da talatin da shida daidai da sha bakwai ga watan biyu 2015 za mu yi karatu na takwas a fasali na takwas wanda yake bayani fi jihadin nabi sallallahu alaihi da yakin annabi muhammad sallallahu alaihi yana da baiti ishirin da biyu راحت قلوب الحداء أنباء بئسته كنبعة أزفلت غبلا من النعم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى هكموا بالقنا لحما على وضني قد الفرار فكادوا يبدون به أشلاء شالت مع الإكمان والرخم da yake cewa anfa'u isatihi labarurukan aikowa ce zuwa ga yaƙi shi a kisa ba a sai jirgita kulubar ida zukatan abokan gaba domin yana cewa da sirki bin aure masira ta shahari a taimaka mini da uba rai su shiga a cikin uba tun kafin wata guda in su hari. Kana ba'atin ta ce sautin zaki ne a falat wacce ita sautin girgitar da guflan rafkananni ina na'ami na dabbobin ni'ima ko kuma minal ganami na ƙananan tashi. Wacce ta suka akwai, wacce ta samu. ma za da bai gushe ba a sallallahu sallama yalqahumu yana gamuwa da su bi kulle mu'taraki da kowane fagen daga ta hakau yana ta karkashe su kasa ta kobi da mashi da kifiya ta hakau sai da suka yi kama da lahaman ala wadami nama a kan jigo na ta hanyar suka da jajayen masu to nan an san jigo abin da aka aza nama kai ya yi kasa ko kuma kinaya ce da duk wani abu kaskantacce ana ce masa lahaban alawa gami ana sai da suka kaskanta wadul kirara sun yi gudun sun yi burin su jere su yi gudu fakado kirkadan fakado kirkadan ya nuna su yi burin ashila'a gabobi na nama shalat waɗanda suka ɗaukaka sun yi burin su zan a a gaɓoɗin nama shalat da suka ɗaukaka wai su zan haka su ɗaukaka sarari ma da giba ne tare da gaggafin ne gwarra da shakwa gaggafa sun ke babba shahu kuma sananne ne to a nan sun yi koren saboda bala'in da suka jiya a wurin yaƙi da ma a ce su ne namansu wanda naman da su shakwa su ɗauka suka yarata da shi sama domin su ne mai ɗaukawa mahi tsawon tashi sama su kahirai da suka ji bala'i sun yi burin su ce su ma an nama ɗin nan wanda su gaggafa da shawar sama wanda su cere ma wannan bala'i na yakin da sahabbai suka yi musu a da sahabbai ke ɗaya bayan haka samfin layali darrai na shudewa amma wala ya idan iddata al'adi ba su da su ba yau nawa ga wata ba su sani ba malam ta kun mutum su garran nan su kasance ba min layalin ashurul hurmi daga rai na watanni masu albarma shine zulqa'ida bil hajj muharram da rajab min ba yaki a cikinsu. a farkon musulunci da kafi aka share wannan musu ne kaule mai kai kuka nan gaba ɗaya ba su san kowane yini ake cikin da rudewa amma in waɗannan watanni ne sun san ba a yaƙi cikin su a harkar musulunci nan za su gane wa ana nan kaza ga wata kuma watan a nan sai ce ka annama dino ka ce shi addinin nan na musulunci laifin baƙo ne haram mu wanda ya taɓa barwajiyar su sahabbai san baƙo yana da buƙata ayi masa liyafa ko kuma su bakon nan da ya sanka shi ne addini kulli karmin kowane zarumi ko kuma bi kulli karamin kowane zarumi shugaba karimi akwai wani nan? mai tsananin kwaɗayi ila lahamin ida zuwa ga naman abokan gaba din nan a nan addinin musulunci ya kamanta shi kamar bako ne wanda ke bukata ga nama na rai. don haka su larabawa muhajiru da lansaru an yi daidai suna son da baki da girmama su yanzu kuma gashi bako ya taho kaga ana bukata a girmama shi a bashi nama don haka tun da bakon ga ya taho shi ne addini to lalle za a bashi nama shi ne na rai, ana azubta da jinin rai. ya jirru kowannensu kuma yana can fahara kamisin gulbin yaƙi mai kamwaɗa biyar gaba da baya da dama da haure da tsakiya mukaddima, wa saƙa, maimana tsara, qalbu shi yaƙi mai kamwaɗa biyar kowannensu na jan wannan yaƙi fauka sabihatin bisa ga dawakai masu iyon gudu a neman kafirai don ko dawakansu rumai ne na musamman wani mutum na yaƙi da ɗan uwansa kuma doki ne ma yana yaƙi da wancan doki girmi kuma shi wannan gulbin shi ne rundunar yaƙi yana jeho maujin da ganga ta yi multaɗimi wajen haɗe juna wani ya shiga cikin wani shi gangan suna jin humin al'abdali duk zarumawa gaba ɗin anan ana cikin yaƙi sai a ga an ballo wani kahiri ya fita a cikin wannan tsawon yaƙin, saboda jin bugun da ya yi to kamar gulbi ne shi wannan gulbi sai kaga ya jeho wani abu daga cikinsa irin musai ko wani lulu da dai sauransu duk da ya kamanta yakin da gulbi to al'adar gulbi yana jeho abu shi ko yakin yana jeho kanin rai sai kahiri ya balle ya ta cikin wuta saboda jin bala'in gugu in kulli muntadibi kowanne mai karfawa ne lillahi ga Allah su sahabbai muhuta su kowanne mai neman lada Allah ne don shi da suke bugun kahirai don Allah aiko su Allah ce su yaƙi ɗin وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة Sannan ya ambaci dawakansu yanzu kuma sai ta kubbansu, yanzu kowannensu yana tumbe, yana zabura, yana damƙali masu asirin, da takobinsa shi an mai tumbukewa, musulmi mai halakawa ko firga kaharci gaba ne. Wasu gushe wasu haɓe suna tumbuke wa innal kafirai hatta gadat illatul islami har sai da addinin musulunci ta san mausulatar rahimi abin sada ma zumunci wahai alhali ihim gare su ta zan haka in fadi gurbatiha wahai alhali ita ne fadi gurbatiha bayan ta ba kuntar ba su sama ba ana ta yi zama ba uwa akwai wanda ma cikinsu zai musulunta sai ya fi da kare-kare a nan garin makka to amma yau gashi an samu ƙarfi ban an yi ta kashe su fil إذ ta مستضعفون في الأرض ta أن يتخطفكم nasu wannan kenan sama hadisi ya ce bada al-islamu gariban udu gariban wa bada afadu ba lil ba. yanzu sahabbai sun samu kansu daga abubuwan da aka yi musu da tashi da bugu da ɗauri da dai sauransu yanzu addinin ya zan abin sa da zumunci gare su ma'ana dai addinin nan na musulunci ya dawo yana da ƙarfi ƙwarai shi da yan kuma ita addinin nan ta kasance makafulatan wacce ake reno shi makulatan sunan sai mai nasba da wancan gadad shi ne gadad illatul islami to gadat millatul islami mausulatul rahim sannan kuma har yau gadad millatul islami makfulatan kadin nan wata lilin gare ta sama ko sai muku to kawai gadat ne ita ta zama ita addinin nan ana renonta ne a bada har kodaushe kirhu sahabbai ta zama musu khairi abin khairi ma'alin tana da miji iyayye eh, mahaifi iyayye kuma tana da miji iyayye to anan ko a ce dai mutum tana da miji ko ba a ce iyayye ba ko a ce tana da oba ko ba a ce iyayye ba to me aka da hiyayyen mahaifi shine wanda ka kyautata ma diyarsa kwarai me aka da hiyayyen miji shine da ke kyautata ma matarsa kwarai yana tsayawa ga maslahatta to duk wanda adda hiyayyen uba wanda adda hiyayyen miji to ya zama gata to anan ko an hiyayyen ta hiyayyen ubanta ko suka ce ana nufin sahabbai gaba ne ko suka ce ana nuna neman Muhammad sallallahu ko suka ce a abi khairu abin annabi sallallahu sallar sallama. Sai ba alin iyayyen miji shine Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Ka saboda haka ita addinin nan ta musulunci ba ta yi maraici ba don tana da mahaifi ne Muhammadu Rasulullah. Walanta in ba ta shiga gwamnati ba domin tana da shi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Allah ka ba mu albarkacin dukkan sahabbai baki ne. Kuma jibalu sun sahabban nan wa duwatsu ne na addini. don haka da an girgiza su an girgiza addini da sun kahu addini ya kahu don haka babu wa'azi mai tsada irin kariyarsu da an soke su duk gaba ɗaya waliyan Allah da dai sauransu gaba dai sun zubi ba su ko su kuwa ko malamai Allah bale waliyai bale sahabba a yi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don haka su ne duwatsu na addini fasal anhu su ko kahirai ka tambayi su masu haɗi ba kureren suka ƙaura da sahaba ko kuma ka tambayi su masu haɗi mahon wanda ya ƙaura da su da rai in ko ai mata wasali sama ko ai mata ruwa haza ara minhu su rai min suka gani sahaba fi kulli mustalin ga dukkan wurin kabraya ka tambayi su wa'annan kafirai din kajiya ya sun ta jiga cikin to anan ya ce ka tambaye su alhali sun zan muslim mutu gaggi yana nufin ka tambayi tarihi sal hunaina ka tambayi yakin hunaina badaran ka tambayi ko kadar wani yakin hunaina mala'iku sun sauka ga rawani danyen haki ga badar kuma sun sauka ga rawani bari kamar da ibnu abbas radiyallahu anhu ma ya fada kusan uhudan ka tambayi su uhudu mana wannan wuraren guda uku da dukkan baka an yaki manya-manya to husul hajji fasulla ne ma'ana zamunna ne na mutuwa a nan aka ce fusula an yi badali ga hunain badar da din ko kuma fusulu hajji suka kasar giya aidiya su wa'annan wurare mutada sai fusulu hajji fasulla ne na mutuwa lahun kakanin rai san fasali akwai fasalin yari fasalin zani fasalin kadara fasalin rani to su fasulla na mutuwa ma'ana lokacin mutuwa ne gare su a wa'annan boka. wanda a da haya tsananin musiba gare su min alwahami daga alloba don ita alloba har tana ragawa su ko sahabbai ba su raga su sahaba har yau almusdiri masu takar da masu shigar da albibi warwaron ta kubba ne su shigo da ta takuba sumran su koma jajayen masu ko kuma humran su koma jajayen takuba din abin na ce masu sumran su koma jajayen, wata nufa kuma wata nufa ya samu ku ko sumran sumran su koma jajaye wata nufa kuma humran su koma jajaye gobe wari ya koma ja saboda jinin kankara haka sahabbai suka shi ka shi da ma waradat bayan su ta kubban sun shiga ga kulla musuwatti dukkanin mai baki minan liba ga tukun makai ma'ana shi minal ida ta abokan gaba gaba ne ya nuna kenan sun yi son ma a gama su da samari wannan shi ke nuna tsananin zarun su sahabba a dai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan hanyar su sahabbai alkatibina masu rubutu ne ma'ana masu suka bisukul haɗe da mashi na haɗu ko dai haɗu ya zan wani ince ko kuma haɗu wani wuri ne cikin yamama to jajayen masu na haɗu wurin da ake ce in iya masu a wurin su sahabbai suna rubutu ma'ana suna suka suke jajayen masu su suka da rai ma tarakat alƙalummarsu ba su bar harfa jismin ɗayan jiki ba gaira mun ba ce an yi masa ido shi wannan jikin kafirai face an yi masa ido a nan alƙalumar sai na nuhin masu duk da an ce rubutu kaga ana buƙata da alƙalami kan istiyara ta sirriya ta bayyana sai ce alƙalin su ba su bar harajin jiki ma'ana gehen jiki wace su yi masa ido to a nan suna nuna irin kwarewar sahabbai wurin yaƙi da rikon makamai yadda kan san mai rubutu zai taho ya rubutu da alƙalami a ga ɗigo inda ya tashi to haka su sahaba Allah ka yarda da su kan su riƙi masu su buge ka da mashin su buge ka da mashin ka ya dace su soke ka yadda za su yi ma wani su jiki ana gano kafirai ta hanyar jimuwarsu ana gano musulmi ta hanyar yanayin siffar da an gare su kamar da zai faɗa suka haɓɓai har Shaki, su yayi masu cikakkun makamai ne ko kuma masu faɗaɗɗun makamai ne lahum mai suna da alama wanda kake tantance su da wannan alama ne wannan sai ce to ai turaren wardi zu yana bambanta hada sanami daga tsaida da sima da alamarsa turaren wardi da tsaida su haƙi ne wanda yana da ƙaya kuma yana da tsantsami amma duk da haka shi turaren wardi din nan haki ne wanda shi yana da kamshi jirginsa amma ita tsaida tana suka mutane to a nan ne shi ka ko dai yana nufin cewa sahabbai suna da alama da kake gane su shi ma wanti wajen min su sujud sannan duk da haka cikinsu kuma kana gane wani kana gane wani cikinsu da yanayin da suke cikin makamai ko kuma a'a sun sahabbai sun sa makamai kahiran ma sun sa makamai amma duk haka kana gane sahabbai Allah ke su kamar da kake gane turaren wardi ai turaren wardi da kuma shi tsaida gaba ɗaya hakukuwa ne itace ne masu sansani masu kayoyi kenan kamar da sahabbai sa makamai can cin ma sun sa makamai amma duk da haka bambanci a nan shi turaren wardi kanshi yake yi sai ko su ka don haka turaren wanda shi daidai da sahaba kayan can ita a daidai da kahirai na alkaya inna mal mushriku da najasun amma ita kahirsun sai ke shi ne najasa ba wai jikinsu ba wannan kenan bayan haka ya ce riyabun nasari iskoka na taimakon Allah da hudu suna ba da kyautar da sharahumu ƙamshinsu daidai ka gare ka ma'ana iskoka na taimakon Allah kamar yadda harko eh, aka faɗi hadisi nan cewa nusirtu bin ru'ubi masira ta share isko iskoka na taimakon Allah suna ba da kyautar kamshin su sahaba ilaika gare ka ana jikinsu yana kamshi kamar da ya kamata su turaren wardi jikinsu yana kamshi Allah ka yarda da su fa ta hasibu kana tsammanin azhara fulawa kulla kami kowane zarumi a kamata alhali ita fulawa din tana cikin kwasfunansu fulawoyi ne a cikin kwasfunansu ba ta hafihu kana zaton azhara fulawoyi ne a kamani alhali da a cikin kwasfunansu to haka kanka zato ga kulla kami kowane zarumi a cikin sahabba a Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cika ko da sahadi ya cika da makami kuma ya cika da kamshin jiki to a nan ita fulawa ma za ka zata sahabbai amma mai sahabban za ka zata fulawa ba kuma yadda za ka ce ma huskan mutum rana ta yi kama da huskan wani ba wai huskan wani ta yi kama da rana ba ko ko zaki ya yi kama da wani ba ma wai wani ya yi kama da zaki wannan tasbiji ne makaruzi ga wannan ilmin bayan ka mun kace su sahaba din nan labturuban tsire ne na jigawin ne ɗan uruwa ne jigawa wuri wanda a tuli haka izuhurul khairi suna alhali bisa gaban da dawakai wannan shi tsire na jigawa wanda ko ya motsa zai tabbata kuma zai yi ƙarfi kuma zai kashe wuri guda to haka sahabbai ba su kalli a wurin yaki haka ta harame shi da talhalmi don tsananin niyyar su ta yaƙi ga kayan su yaƙi kafin rai zaɓin shi kan jihuzuri ba wai tsananin damara ta yaƙi din ba a tsananin niyyar su ita yasa in ta su da tsere na jigawa wanda bai kirgiruwa ko da yana motsawa bai kirgiruwa. Ulubul idan zukatan makiya ɗara sun rata faraɗan domin girgita in ba su saboda tsananin zaluncin sahabbai ta zama ma ta bari ko ba ka ma tantancewa ka bambanta bainal fahmi tsakanin Ya'yan dukiya ƙanana da da zarumawa wasu karan sun dumauce da zarume cikinsu da wanda ba zarume cikinsu ma duk sun zan iri guda sun zan saboda sun gamu da sahabba a neman sallar sallar zai gaya maka cewa zaruncan nan da na gwani ta sahabbai sai mamaki duk wani abu da an kawani ga sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya koya musu shi don shi ne babu na suka cikin sahabbai in ilimi ne in tsoron Allah ne in takawa ne in takasan ne in kyauta ne in abin da ya imani ne in ibada ne in zarunci ne duk dai sun kwaso ne sun tosano ne sun ɗebo haske ne daga Muhammadu Rasulullah shi ne ce ba abin mamaki ba ne a da ne su kuma ta kun kuma wanda taimako ne ya kasance yana yin sa ne rasulun rasulullahi ga mai Allah sallallahu da in talka musdu in abin sako ka su game da shi fi jami'a a cikin kumacensu su ta jibi to da za su karshe su ja baya nan sako ka yana nufin zarungai ko kuma a zaki dai yawan da kaskari domin sahaba alaihi sallallahu alaihi wasallam sun sha gaba da namun daji su yi musu ladabi safina ba ƙwararren bawa a sallallahu alaihi ya zama da zaki zaki ya taso mai ni ne ba bararren bawa a nemi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga yayi tawassuli san muwa ce bararren bawa nemi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaki kuje amma ya gwada masa fina hanya sai an zaji ga hanya sannan zaki ya wuce wata cikin daji nan ba ha ganin kin waliyin ne mataimakin Allah inda za a dace da ta'kidil mubaraka ɗaura muntasirin wace na taimako yana rabuwa iya an ka taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wala min aduwi ba za ka ga wani abokin gaba ba cikin nan dace ce ta akidin mubalaga zairu mun kasin wake shi wannan abokin gaba din an kakkare shi gaba ɗaya ko kairar mun kasin wace ya kakkare ya kakkare shi wannan kafiri din Annabi sallallahu alaihi wasallam an ya ce walan tara wa man takun da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in taka wal ujubi a jami'a ta jibi yace afallahu ummatahu in sallallahu alaihi wasallam ya sabkata al'ummarsa bi a cikin kiyayewa kuzi na addininsa ma'ana ya tsara sahabbansa sallai kaci zaki hawa ya sabka fi ajini cikin kumacensa ma'al ashba da tare da diyansa bayyanta shi zaki kushe ne. ana cewa ashbulun ana cewa shibulun sai ƙananan kana ana cewa kuma ashbalun ko ƙananan za ku ka waɗanda sun isa gane in mawarauci to sun isa gane wancan warautar kada sun fara wayo kenan Alaihi sallallahu sallama a nan shi a kamar zaki wanda ya tare al'ummarsa al'ummarsa su ko kamar ɗiyan zaki ka ko zaki bai bari a kai ga ɗiyansa sannan kuma addinin musulunci shine kamar akkoki duk ma'ana annabi sallallahu alaihi ya sa sahabbai a cikin addinin musulunci ka duk wata girgiza da aka yi an bar sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka samu wali mai shan giya ba ko mai sai da gumaka ko mai mara tsoron Allah ko wanda azzalimi ko dan mutu wallahi ba za ka samu wali haka ba wallahi ba za ka samu wali haka ba ko wali ɗaya a adilai ne ka wali azzalimi mu'minai ne ka wali wanda shi mai mai shan wani abu na maye ba wani wali wanda ke kutar gurki balle ma har sai da gurki ne kuma dai sahabban Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don haka annabi sallallahu alaihi ya tattare irin Allah Allah bi ashabi ya sha faɗa sannan daga ciki idan zikir ashabi fa amsiku shine zaka ji malamai suna cewa wal imsaku amma shajara bainahum an kafu amma shajara bainahum a ayi magana sannan kenan bayan haka kuma ya ce ɗan ku ya ce da girman dutse, mu na zinari ba zai kai mudu guda na gudan su ba kai kuma mai mudu ba zai kai ka zama aiki duk ya tattara sahabbai ko bai ce shi wani guda ku zake shi ba ko ku ga laifin shi ko ku gina shi da wani abu da ya ba haka su sahabbai kamar annabawa ko dai ka so su gaba ɗaya ko ka ƙi su gaba ɗaya kamar qur'ani ko dai ka yarda da qur'ani gaba ɗaya ko ka karyata shi gaba ɗaya amma ba za ka yadda da wasu ayoyi ba ka wasu ayoyi haka ma waliyai suke haka ma malamai na Allah suke haka su sahabbai yake kowane ba annabi kamar uba ne ga al'ummarsa dan haka sai yake can ya bayani akan taimakon da suka wa addini da ta ko tana na kuma taimakon da hujjoji amma mafi ƙarfin hujjoji shine alqur'ani don ina yi wanga baiti yace lahi alqur'ani shi kalmomin Allah kam Da yawa suka kada din jadalin bai jidani fihi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yana taurin kai qur'ani ya kashe shi misali yahudawa sun ce ku tafi da sallah salama daga rayuwa da kuma a ka haɗe da tun ne. in ya ba da amsa gaba ɗaya ko kuma bai ba da amsa ba gaba ɗaya ko guda bai ba da amsa ba ba annabi ba ne kaga kenan suna jiran mizewa ba in ya ba da amsa gaba ɗaya ba annabi ba ne haka ba suka ce in kuma bai ba da amsa guda ba ba annabi ba in ajaba anil kulli aw sakata anil kulli fa laysa bi nabi haka sai ga kista ta tabbata a samun kafi da kuma zulƙarnaini wanda duk su daraja a kahfi din nan na farko na ainihin a ashabul da waliyan Allah duk daraja su da matsayinsu wallahi ko kuma sahabba a nan sallallahu alaihi wasallam su cimma ba su ko da sahabbai babu irin su Allah ya tada su to anan kaga ya ba an an san da kissa ga gudani. sai ita ko guda ruhu Allah ce wai nuna ka adar ruhi kulin ruhu min amri rabbi kuma utitu min ilmi illa ƙalila cikin suratun suratul isra wadancan ko ashabul kahfi da zulkarnaini a cikin suratul kahfi kaga anan an gwale su domin anan in ce in ya ki da amsa gaba ne ba annabi ba ne kaga bai ba da amsa gaba ne an fahimta ita ki ba da amsa gaba ɗaya kaga bai ki ba da amsa ba akwai da aka ba da amsa ne sannan suka ce in ya ba da amsa gaba ɗaya kaga ya ba da amsa ba gaba ɗaya ba kaga dai ala ayi halin dai kan da kalimatu lahi bi jadalin fihi da alaihi sallallahu alaihi wasallam da an kuye su kusan wa kam khasam al burhanu yawa kuma hujja tarin jaye min khasam mai jayayya ka kaddara tafidi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar tambayar su game da tsagewar wata bayan ya tsage kuma suka ce sihirin mustamiru cikin suratun najmi din to anan sai wata baiti na karshe wanda rafaka bil ilmi rafaka al ilmu ne amma ƙara ba'u zahira li ta'kid al mabalaga ka fara da ilmi lalle lalle ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ishe ka mu'jizatin mu'jiza jahiliyyati lokacin jahiliya kuma fil ummi alfali kuma gashi ba ummai الذين يتبعون الرسول يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل هذا أنا wannan صفة taba ummai mu'ujiza ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam mata kan zan karama ko a ce ta zan karama daga da cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam shine aliyul khawas radiyallahu anhu shi na shekara bai shi ne karatu da kowa ba ya zan mallan gaba yana shekara biyar kaga karama shi gare shi amma sifa ta ba ummai wanda ba karatu ba rubutu tazan mutum da ganin sallallahu salama karama daga cikin al'ummarsa to kuma duk wani wanda ya samu kai ne ba rubutu ba karatu to ya kai da ulfiyi sannan kuma da ba bai samu ilimi ma'ana yana nan haihuwa mahaifiya ce ta haife shi ta ilimi ko yana nan yanzu bai da ilimi to kaga ya zanna ƙasa ba ta zargi duk wanda ba ta zan karama gare shi ba ba ta zan mu'jiza gare shi na sallallahu alaihi ko ba ta zan karama daga ɗaya daga cikin al'ummar ta ba wanda ya kasance ga shi ya samu kai ne haihuwar mahaifiya ce sai da ilimi bai iya rubutu ba sifa ce ta zargi to ya isa ka gane mu'jiza ga wannan sifa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce bai rubutu kowa bai rubutu ga kowa ba sai koyi karatu ga kowa ba amma kuma ya yi kowa ilimi sallallahu alaihi wasallam ya kowa ya rubutu sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wacce adiba wacce adibi ya ishe ka ladabi iljutami alo ga lokaci ga maraici ma'ana yana cikin yanayi na maraici amma kuma mai yawa yanayi na maraici ta samu mutum ya samu matsala ta tarbiyya to anan sallah sallama ya tashi marayi tun cikin cikin yana cikin cikin mahaifiyarsa mahaifinsa ya rasu na shekara biyar zuwa shidda mahaifiyarsa ta rasu yana da shekara takwas kakan shi ya rasu to kaga kai maraici ya tashi rayuwa ta maraici sallah sallama amma duk da haka ya kawance da ladubba na zahiri da na baɗini tare da karfafawa ta Allah wadda ta wuce ikon ɗan adam duk yadda kawwa dan tarbiyya bai ta san ma annabi Muhammad ko wanda ba yake wa tarbiyya kai ko wanda wanda ba yake wa tarbiyya bai wa wani tarbiyya ba za ka cin ma tarbiyya ce ba kamar a ce tarihi ba dai sahabi ba dai shugaban halin shugaba da annabi sallallahu alaihi wasallam sunan ba karamin mu'jiza ba ce samun cikakken tabi a cikin maraici da kuma gashi ba ummai amma kuma ya kowa ilimi sannan ya kowa iya rubutu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana daga cikin mu'jiza babba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kusan anan za mu takaita idan Allah ya kai mu wani sati za mu tashi fasali na tara wanda zai bayani akan tawassuli da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda yana da baiti goma sha biyu خدمته بمديه وتكيل به بلوغ عمر مضى في الشئر والخدم الحمد لله رب العالمين صلوا على النبي الكريم اللهم صل على اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين amma kamin haka akwai rasuwar da aka yi a nan filin tawai mai mutumin muna kwarai malam aliyu kasida magansa alhaji ma'azu ya rasu da kuma gwagwarsu Alhaji Bashiru Iraki a nan zazzagawa da kuma Mallam Abdullahi Alfakiru yau ne ɗakin sa ta rasu shi Mallam Aliyu yau kwana biyu iko Alhaji Bashiru Iraki gwaggon sai yau kwana uku sai mai turhula guda uku Allah shiga wata musu baki ne. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. السلام عليكم يا رب العالمين يا رب يا رب يا رب Allah shi gaba ta musu Allah ka yi musu rahama ka sa sun huta ka haskaka kabarin su ka fada dashi Allah ka sanya zan dauke cikin dauke na aljanna Allah ka sa mutuwa ta zama hutu gare su ta zama a cikin Allah shi gaba ta musu Allah shi musu rahama ka sa sun huta سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين